يعظكم واتقوا الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم وبعد أولا درينا مشابير قوة رمضان wanda ya dace ma shekara 2016 Allah madaukakin sarki cikin ikonsa da minnarsa ya ba mu damar hatsuwa a wannan masallaci namu na Usman bin Fodio saboda ci gaba da karatun alkur'ani da tafsirinsa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagora cikin dukkan abin da za mu faɗa da kuma ba mu ikon aiki da abin da muke faɗa da kuma abin da muke sauraro mal ilmu illa al'amalu bi ilmi baya da wani amfani ga mai shi matuƙar babu aiki muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kare mu daga musibar a sani sa'annan kuma a kasa yin aiki san gaskiya kasa yin aiki da gaskiya Allah ka tsare mu da wannan sharri kuma kamar yadda muka haɗu za mu fara wannan tafsiri lafiya Allah ya sa a zama lafiya kamar yadda aka saba za mu fara da tambayoyi a tambayar mu tana cewa ko waɗannan hadisai sun inganta tare kuma da neman ƙarin bayani hadisin su ne إذا تم فجور العبد ملك فبكى ma ما شاء إذا تم فجور abdi. idan fajircin bawa ya cika fabaka bihi ma sha'a to zai riƙa yin kuka da idanunsa yadda ga dama idan fajircin bawa ya cika to zai mallaki idanunsa ya sa su fidda hawaye lokacin da yake so wannan hadisi ko ya inganta wani hadisi munkari ne ibn adi ya rawaito shi daga ukba bin amir ibn adi ya ce wannan hadisi yan faridu biha ko yan faridu bihi hajjaj an mulahi lahiya hajjaj shi kaɗai da rawaito wannan hadisi daga ibn lahiya ibn a shi ma riga an san matsayinsa mutum ne istalata fi akhiri amri sannan kuma ga hajjaj saboda haka hadisi dai munkari ne ba ingantacce ba ne duk da kuma duk da yake ma'anarsa ta da kyau wani ya kware a munafurci ya zai tsara maka magana har kuka zai yi kai tsammanin gaskiya ne kuma duk ƙarya ne daga farko har ƙarshe maganganun nasa hmm. hadisi na biyu hadisin da ke cewa almaru Aladini khalili wato mutum yana bisa addinin badadinsa wato mutum yana bisa hanyar badaɗinsa hanyar wanda yake so falyanzur ahadukum man yukhalil saboda haka ɗayan ku ya zaɓi wane ne ya kamata ya mai da shi badaɗinsa wannan hadisi gaskiya ne hadisi ne isnadin zai hasan ne sannan kuma malarsa gaskiya ne duk mutumin da kake so kake kauna baka san lokacin da za ka kwaikwayi tafiyarsa ba baka san lokacin da za ka kwaikwayi maganarsa ba da ya faɗi magana za ga cewa kana son maganar Har ga an sani soyayya tana kaiwa ga haka to saboda haka ka dama ya kamata kowa ya nazari ya duba ya ga cewa wa ya kamata ya mai da shi wato masoyi ya mai da shi badaɗi Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi da Tirmidhi da Ahmad daga sahabi Abu Huraira a sai hadisin da yake cewa la tusahib illa mu'minan kada ka yi abokantaka da kowa sai mumini wala ya akul maka illa taqiyun sannan kada wani ya ci abincinka sai mai tsoron Allah sai taqi shi ma wannan hadisi isnadin sa yana da kyau abu dawud da tirmidhi da ibn hibban sun rawaito shi daga sahabi abu sa'id ibn khudri to wala ta la ta sahib illa mu'minan wannan ma'anar sa asiri take bai kamata kai abota da kowa ba sai wanda yake mumini saboda ah, aboki na tasiri cikin abokinsa ba tare da kowanne daga cikinsu ya yi niyya ba mutum da ake tare da shi da gobe za ga cewa a wasu ɗabi'unsa sun shige ka wal sahi shi ma wasu ɗabi'unka sun shige shi to shi yasa tun farkon fari sai mutum ya dubi mutumin kirki ya mai da shi abokinsa wala yakul da'amaka illa taqiyun kada wani ya ci abincin ka ko mai tsoron Allah to wani hadisi sa ala itlaqihi wannan ma'anar wannan kamar yadda masu hadisi suka ce irin su khattabi suka ce haza innama ja'a fi ta'amid dawa abincin da ake nufi a nan abincin da mutum ya tsara wata liyafa da ya tsara ya shirya shi ake nufi in zai kira kada ya gayyaci kowa sai mutumin kirki duna ta'amil haja banda abinci irin na haja kaga wani yana jin yunwa ko yunwa za ta abin nan za ta Eh, abin nan eh, eh, abin nan da za ta wahal da shi ko da ba ta ki ba ne tafiyar da shi wannan yana da yana da kyau wa zalika al-khattabi yace abin da yasa yayi wannan bayani shine annahu ta'ala qala Allah madaukin sarki ya ce wa yutimuna ta'ama ala hubbihi wa yutimuna ta'ama ala hubbihi مسكينا Allah yana yabon muminai yana sifanta yana yana bayanin irin sifar su da irin ayyukan su na kwarai yace wa yatimuna dama ala hubbihi suna ciyar da abinci suna ba da abinci ga wasunsu irin abincin da suke so suna ba da abinci duk da yake suna son abincin amma za su ba da wasun su ci suna ciyar da wa suna ciyar da miskinan miskini wa yatiman suna ciyar da yatimi maraya wa asiran suna ciyar da fursunan yaki katabi yace wa ma'lumun anna asrahum kanu kuffaran wani abu ne wanda yake sananne fursunonin yaki musamman na zamanin sahabbai da ake magana kafirai ne babu abin nan babu shakka a cikin wannan gashi kuma Allah ya su saboda suna siyar da su abinci domin suna bukata in za a ce fursunan yaƙi ba za a ba su abinci ba kaga za su kai ga halaka kenan ko wannan ba shi ake bukata ba yace wa inna ma hazzara min subati man laysa وزجر عن مخالطته ومؤاكلته لأن المطاعم توطئ الألفة والمودة في القلوب abin da ke faruwa Allah madaukakin sarki ya gargaɗi wato al'umma al'ummar musulmi da su daina riƙon wanda ba ta ƙi ba matsayin abokinsu kuma ya gargaɗi cewa su daina ta kuɗar da lamuransu tare domin almatsayin kasancewa ka da wani wurin cin abincin ku guda soke wani ulfa wannan zai sa zama to an saba har kowa ya rika ganin abin da dan yake babu wani matsala abu ne adi kowa ma yana iya yin abin da dan yake yi to wanda wannan ba mai da hankali ba sai a samu mummunan tasiri daga bangaren da yake mara kyau wannan mushkilar abin sau dama idan mummuna da mai kyau suka haɗu irin wannan haɗuwa ta sakin jiki ɗari bisa ɗari sai ga cewa mai kyakkyawan ɗabi'a shi ake kwara abin nan shi yake kwaikwayon ɗabi'ar wanda yake ba mutumin kirki ba to almuhim asali shi ne ta shi za ka yi halaba za ka yi burinka ciyar da shi ka ba farin ciki cikin zuciyarsa amma kuma ko da ba ta ki bane idan yana bukatar abincin akwai bukatar abincin saboda tsayuwar rayuwarsa da sauransu to musulunci ya umarce ka da ka da shi da ka taimaka masa za mu takaita da da wannan tambayar in ba kuma ta ba mun ce taimakon da muke karɓa. na abin nan na manara haka kamata ce jiya ne amma mun mai da shi yau saboda haka za mu bude wannan bada taimako eh, a matsayina bi abu ce eh, na ba da dubu biyar wani shawara da alaran ma ya ba da dubu biyu saboda haka ga dubu bakwai ga dubu bakwai na wuri na ina masu karba yawwa to wannan dubu bakwai ne na dubu biyar alaran ba dubu biyu wannan daga iyalin na ma ne to kaga yanzu an samu dubu takwas kenan ta ta bangaren akwai wani ba Allah wanda na abin nan wanda nake ganin zai ba da kuɗi da yawa idan ya ba da kuɗin ne wani mai sarautar gargajiya ne a karɓo kuɗin nasu mu gani ne zan girga da wurin abin da ku gani na ga za su kai na ga sun kai dubu hamsin na ga da yau da lalle na dubu hamsin ne ba to yau da yana jin sai abin da Allah ya yi ba mu san iyayen kuɗin da za a tara a nan ba sakataren kungiya motsa kamar da bismillah arama eh za mu tashi ne wa idza allaktumun nisaa fa balagna ajalahunna ai bani bismillahir rahmanir rahim wa idza بمعروف أو تبلغون أو تبلغوني بمعروف ولا تنفقوني ضرارا تعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا الله عليكم أنزل عليكم من الكتاب والحكمة الله أن الله عليم نعم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء idan kuka saki mata ya ku maza fa balagna ajalahunna suka isa wato karshen ajalin iddarsu ma'ana suka yi kusan gama iddar ba su ƙarasa ba amma saura kaɗan su ƙarasa ai ƙarar nan inda tihin wato suka yi kusan gama iddarsu ga hukunci fa amsikuhun matukar dai sakin nan bai kai uku ba fa amsikuhun ko dai ku sake dawo da su a matsayin matan ku ku rike su a matsayin matan ku da an ohunna ku yi muraja'a su wato ku dawo da su ku yi kome da ma'arufin bisa abin da shari'a ta tsara bisa abin da shari'a ta sani shine bi ma'arufin shar'an min ghairi dirarin ba tare da cutarwa ba ku dawo da su saboda ku zauna zaman aure cikin adalci cikin girmama juna cikin yi wa juna fatan alheri shine al-ma'ruf shar'an ba tare da nufin wato ku tutar da su ba ku dawo da su domin ku tutar da su ku tsawaita idda a kansu bayan kun dawo da su daga baku ku ce kun sake su ku rike su riko wanda ya dace da na shari'a idan kuna bukata an sarrihuhunna ko kuma ku kyale su su gama iddar su aure kuma zan shine an sarrihuhunna ko ku basu bi ma'rufin a bisa yadda shari'a ta tsara ai utrukuhunna hatta tanqadi iddatuhun ko kuma ku kyale su har su gama iddar ta su amma wala tumsikuhunna ay bir raj'ati diraran kada ku rike su ta hanyar komar da su cikin auren ku saboda ku cutar da su diraran innan maf'ulun lahu ai maf'ulun li ajlihi ay wala tunfiquhunna min ajli dirar Ai min ajli an tadurru bihin domin ku cutar da su da ta ta zo alaihin domin ku ƙetare iyaka a kansu ku zalunce su Bin ija ila ila istida domin ku tilasta musu sai sun ba ku kuɗin fansa kada ku yi haka kada ku tsawaita musu idda kada ku tsawaita riƙonsu. su wa man yaf'al zalika duk wani wanda ya aikata wannan faqad zalama nafsa tabbas ya zalunci kansa ai bi ta'ribiha ila azabillah ta hanyar bijirar da ran zuwa ga azabar Allah Allah ya sauƙaƙe wala tattakhudhu ayati llahi huzwa kuna jin iri yadda Allah madaukakin sarki yake karanta maku muku dokokinsa yake sanya manzon sarki karanta muku alqur'ani wanda ke cike da hukunce hukunce kuna ji kuma kuna fahimta to ku aiki da shi rashin aiki da shi wato kamar ba ku damu da shi ba yin abin da zai warware shi tamkar izgili ne da shi wala tattakhidu ayati llahi huzwa kada ku kiyayoyin Allah wato a matsayin abin da kuke wa izgili ai mazu an biha bi mukhalafatiha kada ku kiyayoyin Allah a matsayin ababen da kuke wa kuke wa izgili ta hanyar sabawa abin da suke cewa ku yi wadkuru ni'matallahi alaikum ya ku al'ummar musulmi ku tuna da ni'imar Allah mana akan ku bil islam ni'imar da Allah ya muku wata ni'imar musulunci kuna da wannan ai babbar baiwa ce musuluncin da zai zamanto sila gare ku domin kaiwa ga aljanna wannan ni'imar da ba ta yankewa har abada har yanzu wa ma anzala alaikum ku da ni'imar da Allah ya muku mana wato abin nan da ya saukar muku alaikum akan ku min alkitabi na littafi hmm? ku tuna da wannan ni'ima ku da ni'iman alqur'ani cikin alkurani kuna karanta kistoshin al'ummai da suka gabace ku kuna karanta abin da zai zo nan gaba Da abin da zai faru eh, ranar kiyama da abin da zai faru cikin aljanna da abin da zai faru cikin wuta wannan duka ba wani abu ka ba Allah ba yake koya muku wannan yake sanar da ku wannan ku tuna da abin da ake karanta muku min alkitabi na daga littafi wato alqur'ani shine alquran wal hikmati da kuma hikima ma fihi min al akam ma la yafassara al hikima nan da abin da ke cikin alquran na hukunce hukunce na'am babu laifi amma ya fi kamata a karan a fassara shi da abin nan a sunna wato ku tuna da ni'imomin Allah ko ni'imar Allah da ya muku na abin da ya saukar muku na alkur'ani abin da ya saukar muku na sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam domin duka waɗannan abubuwa abin karantarwa abin karantawa ne gare ku dukkan su abubuwa ne da suke ɗauke da hukunce hukunce a cikin su alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan shi yasa Allah ya ce wa matan annabi sallallahu alaihi cikin suratul azab Allah ya ce da matan annabi sallallahu alaihi wasallam waskurna kutuna ma yutla fi buyutikunna abinda ake karantawa cikin gidajenku wata abinda annabi mijin ko yake karanta muku cikin gidajen ku cikin dakunan ku min ayatin layi na ayoyin Allah wal hikmati da kuma abin da yake karanta muku cikin gidajen ku na sunnarsa karantawa shine wa mai hurtawa bayyanawa saboda haka mutumin da ya ce ba ruwansa da hadisi sai alkurani kawai zai aiki da shi ya bata bata bayyananna farko dai ya yi da yace zai aiki da alqurani ba tare da hadisi ba Don duk wanda ya kafurcewa hadisi tamkar ya kafurcewa alqurani kamar alqurani ne kace kai za ka yi aiki da alqurani amma banda suratul baqara imanin ka sauran ba bai amfane ka ba ka ta ah, to kai alkaida da alkur'ani amma banda suratul ali imran banda suratul nisa بند سورة المائدة بند سورة الأنعام وبند سورة الأعراف بند سورة الأنفال بند سورة التوبة إيمانك بيتك و هكذا من نعم ديتي سيا يدى زي أيكي دا آية القرآن أما بار وأنت دا ديسة النبي صلى الله عليه وسلم أو دا كان من بدئة سي بقى بكر بدئة إمام أبو داود يا رويته حديثي لإمام آمد دا إسنادي صحيح daga al bin madi kare daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ala ku saurara inni lalle ni utitul kitaba an bani littafi ma'ana alqur'ani alkitab an bani littafi wa nuslahu an bani kwatankwacin sa ma ma'ahu tare da shi an bani alkurani sannan an bani kwatankwacinsa tare da shi shi yasa alkurani wahayi ne daga Allah madaukakin sarki zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi ne daga Allah madaukakin sarki zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace ala yushiku rajulun shab'an ku saurara ya yi ku za a samu wani mutum da ya ci abinci ya ƙoshi ala harikatihi da yake zaune kan kujerarsa ya riga ci abinci ya ƙoshi ba da matsala ya ƙulu ya rika cewa alaikum bi hadha qur'an ina horinku da yin riko da wannan alqur'ani fama wajadtum fihi min halalin fa ahillu abinda kuka tarar cikin na halal to kuma yi da shi halal وما وجدتم فيه من abin da kuka tara a cikinsa na haram to ku haramta shi zuwa ƙarshen hadisi ma'ana kada ku yarda da sunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yace to mai wannan batacce wannan mutumi da ya ci ya cika cikin sa zanna kan kujera yake mutane irin wannan bayani ya bace suka dubi alqur'ani ayoyi da yawa suke tabbatar da wannan ma'ana wato wa ma anzala alaikum min alkitabi wal hikmati abinda ku yi imani ko ku amince ko ku tuna da wannan ni'ima babba ta saukar muku da littafi da kuma hikima wato hadisan manzo Allah sallallahu alaihi مثالي سورة النساء التي وأنزل الله عليك الكتاب وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم نعم Allah ya ce wa an zalallahu alaikal kitaba ya manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar da littafi gare ka wal hikmata kuma ya saukar da hikima gare ka ya sauƙar da hadisi sunnar ka hadisan manzon Allah ya saukar da su gare ka don wahayi ne kamar da muka ce وعلمك ما لم تكن تعلم كما يا سندك يا كويا مك عبد الله دابك فني با وكان فضل الله عليك عظيما تبت وعد فضل الله ببتي سوسي غريكا كو أكنت أنا الله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب الله يسأل لك رسالتي والحكمة أي وأنزل الله عليك الحكمة أتكلم سورة الجمعة ألا هو الذي بعث في الأمين رسولا هو هو الذي بعث هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم ce shi ne ba ta fi ummiyina rasulan shi ya aiko wani manzo daga cikin ummiyai wato rasulan wani manzo minhum daga cikinsu yatlu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyinsa wa yuzakkihim yana tsarkake su wa yu'allimuhum alkitaba yana koya musu alqur'ani wal hikmata da kuma sunnansa wal hikmata da sunnah da hadisai shine ma'anar wannan aya wa in min qabl fi dalalin mubin a suratul baqara har yanzu Allah na cewa ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم رسولا منهم يتلو ربنا وبعث منهم رسولا منهم يتلو عليهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم بعد أمواه ayoyin sun ƙi zuwa ai ba komai bari za mu karanta Allah ya ce rabbana wa ba fihim rasulan minhum ya Allah wato ka tada wani manzo a cikin su rasulan minhum wato wani manzo daga cikin su ka aiko cikin su yatlu alaihim ayatika wanda zai karanta musu ayoyinka wa yu'allimuhum alkitaba kuma ya koya musu alqur'ani wal hikmata da sunna ko da abin nan domin hikima ma shine magana magana take kunshe da gaskiya da fasaha wannan shine abin da zaka tarar cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin manganun manzon Allah dukkan manganun sa na gaskiya ne dukkan manganun sa suna da tare da da abin nan na'am da fasaha har yanzu Allah ce kama arsalna zai kuma rasulan min ku yatlu alaykum ayatina ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا يعلمون. yana cewa wa anzala alaikum alkitaba wal hikmata wa anzala ah, abin nan wa yuallimukum alkitaba wal hikmata yana koya muku alqur'ani yana kuma koya muku hikma ma'ana yana koya muku sunna irin waɗannan ayoyi suna nan da yawa ali imran isra ga sunan suna nan da yawa saboda haka ba zai yiwu ba musuluncin ka ya cika sai in ka yi imani da alkur'ani ka yi imani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka yi imani da alkur'ani gaskiya ne daga Allah yake abinda ya kunsa gaskiya ne ka yi imani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Allah take sannan abinda ta kunsa gaskiya ne sabanin wannan ba abinda zai sanya ka face tauyayyen musulmi na kasashen musulmi Allah ya sauka ta sai mu dawo karatun mu alaran وإذا طلقتم النساء فبلغنا وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعقلوهن فلا تعقلوهن أن alhamdulillah ta agaje sun lissafta abin da aka samu an samu dubu casa'in da bakwai da ɗari biyar da talatin tun da an kai ɗari ba na san wasu yanzu insha Allah imani zai fara tunkuɗan su don a cika zaman to ba a kasa dubu ɗari ba dubu casa'in da bakwai da ɗari biyu da talatin aka samu yawwa wani ya kawo dubu ɗaya ba to na gari ya da wahala insha Allah za a samu Allah ya saka da alheri adalla ya yi kyau ya yi kyau ta wa idza allaktumun nisa idan kuka saki mata ya ku maza fa balagna ajalahunna suka kai wato adalin iddar su suka kai karshen iddar su ayin qabat iddatuhunna wato iddar su ta kare to fala abuluhunna ya ku waliyan mata ubanninsu ne ko su babbaninsu ne ko su yayinsu ne wato mutanen da su matan suke karkashinsu fala abuluhunna ai fala na'uhunna kada ku hana su min anan kina azuwa da hunna wato kada ku hana su su auri mazan nan da suka sake su da aka ce fala ta duruhun na bala yace kitabun lil awliya wannan magana ce da ake yi da waliyan matan kada ka ce wani hmm da yawa kan ta mini kanwa kai wala kan ta mini diya yanzu ta gama idda kuma ya dawo shi ma cikin manema ai ba dai shi ba ka alhali kuma duk ila ita tana son shi Allah ce kada ku yi haka fala ta duruhun an yankina azwajahunna kada ku hana su idan suna bukata suna bukatan mazan su na farko su saki auren su kada ku hana su al madalliki na lahunna wa'annan maza da suka sake su me ya dalilin wannan aya saukuwar wannan aya malam yace kama hasala min anna ukta maqil min yasar malam yace kamar da ya faru akwai wata jar صحابي ماقل ماقل من يسار طلقها زوجها مجن تياتكيتا فأراد أن يراجعها في يداو دئتا فمنعها ماقل من يسار ماقل من يسار ريانا تقومها كما رواه الحاكم كما يد الحاكم يروسو هكما لن يشي أما قلت lamari ba hakim kawai ba hakim ya rawaito wannan hadisi cikin musnad amma imam al-bukhari a cikin sahihin sa shi ma ya rawaito wannan hadisi da bayhaqi abin da ya faru kamar da cikin sigar hadisin kala zawajtu uqtan li min rajulin wa zana magil min yake yake yake gawa mutane yace na aurar da wato yar uwata ya yi ƙawarsa ko yarsa min rajulin na aurar wani mutum yar uwata fadallaqaha sai ya sake ta hatta idan qadat ha har ya bari sai da iddanta ya kare ja'a ha sai kuma ya sake dawowa yana kuma neman a sake ɗaura musu aure ya aure ta fa qultu lahu sai na ce da shi habawa ne ka tura mana zawwajtuka na aurar maka wa farastuka ko a farashtuka na baka yar uwata a matsayin shimfiɗa gare ka wa karantuka na girmama ka amma kuma faɗallakta sai ka sake ta sun maji ta tattuwa yanzu kuma ba kunya ba tsoro ka taki da mini ka ce wai kada sun ka auren aurenta la wallah ai ba zai ma taba yiwa ba sai kan ni dai da ni kai na aka tsara maka aure da wani ba zai yiwu ba ire da kawara kan dalilin din aure maka da uwa ta na yadda ta zaman to sai ka na ta ka sa nan ka so ka take ta yanzu kuma ka sake dawowa ka ce kana son ka sake kana bukatan ka aure ta la ta'udu ilayka abada ba za ta taba komawa wurinka ba har abada wa kana rajulan la ba'sa bihi mai ruwa hadisi yace gaji ko mutum yana da kirki mutumin kirki ne wa kanat al mar'atu turidu an tarji'a ilayhi ita kuma matar tana son sa tana son ta koma wurin sa ba ya san wannan mushkila ba shi ma azun an ba ta masa rai ne kuma tana ta turga sun saba saboda haka ba za su rabuwa shi kuma ya ce an wala gaba saboda ka ya ya toji ana samu wannan har yau har gobe fa anzala Allah hadhihi al-aya saboda haka sai Allah ya saukar da wannan aya Ma'aikil ibn Yasar da ya ji wannan aya Annabi ya karanta musu wannan aya fa qultu yace sai nace ya al'ana yanzu kan ya manzon Allah af'al ya rasul af'al ya rasulullah za aikata abinda Allah ya ce ya manzon Allah na mi kauya qala fazawwajha iya gane ce to ku zo maza a daura muku aure a riga an gama kuma da mu'mini dai da ya tije tunje idan aka ce ga shari'a kuma shikenan sai ya mai kauya haka ya kamata وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله رسولا ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا نعم wannan mumini mumini muminin kwarai ba muminin baki ba Allah cewa ma kana lil mu'minin ya kamata ya dacewa ga mumini namiji wala mu'minatin haka nan ya kamata ba ya dacewa ga mumina mace idza qada Allahu wa rasuluhu amran idan Allah da manzon suka hukunta wani hukunci an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim ace suna da wani za'i a cikin al'amarin su suna da wani abu nasu kuma bayan Allah da manzon sun hukunta abu kaza haka suke so in dai mu'mini ne ba ka samu wannan tare da su wa man yati Allah wa ko wani wanda ya saba Allah da manzonsa. to lalle wannan ya bace bata bayyananna duk wani mai hankali da ya ji abin da halin da yake ciki da ya ga halin da yake ciki ya san lalle ya bar hanya ya yi nesa to Allah ka ka abin nan ka azurta mu da imani ka azurta mu da girmama wato abin nan dokar Allah da manzonsa to Allah ya ce ku ku waliyai kada ku hana su su auri mazan nan nasu na da idza tarabau ay al azwaj wan nisa idan su abin nan shi namiji da kuma ita matar sun sun daidaita sun shirya ay bainahum bil ma'ruf sun daidaita tsakanin su a bisa yadda shari'a ta tsara shar'an zalika an-nahyu anil abli wannan hani na hana wato abin nan mace ta aure ta koma ɗakin mijinta ta tsohon mijinta za ki aurenta yo azubihi ana muku wa'azi ne da shi ana wa'azi da shi ga man kana minkum an billahi wal akhir ga wanda ya kasance yana imani da Allah da ranar karshe daga cikin ku yana rumunta su ubi ne yasa aka ware cewa ana wa'azi da waɗannan hukunce-hukunce da waɗannan bayanai da muke ji yanzu ana wa'azantar waɗanda su kasance masu imani da Allah ranar ƙarshe ba ta ana wa'azantar kowa da kowa ba gaskiyar lamari ana wa'azantar wa'azantar kowa da kowa amma a nan wato an keɓantar da masu amfanuwa da wa'azin ne da ambato a nan domin su suke suke fa'idanta da wa'azin zalikum ayatar tarkal abli wato bayin abin nan eh, eh, hana ɗan uwanku ko wanda kuke waliye ne gare su su auri mazan su na da khairun lakum wannan shine yafi alheri gare ku ko kuma aska shine nan kai shi yafi tsakaka gare ku shi yafi alheri gare ku atar shi yafi tsarkaka gare ku da su ma kansu walahu ailil azwaji lima yau sha alar ne minar riba ta sau bil alaƙa bai na domin ba auren ba ya sai ga sun saba sosai wata kila samu barna tsakanin su wayayyar barna da sauransu saboda haka da zarar sun ce sun daidaita suna bukatar su sai koma su zanna kamar yadda suke to ba wata matsala ku amince ku daura musu aure wallahu ya'lamu ma fihi al-maslaha Allah shi ke sanin abinda ake samun maslaha cikin sa wa antum la ta'lamuna zalika ku ba dole bane a ce kuna sanin wannan domin ba ku sanin gaibi Allah ko yana sanin bayyane yana sanin koye zalik ko fattabi'u amra saboda ku bi umarnin Allah madaukakin sarki malam yace wa zakara fi ma yati eh, Allah madaukakin sarki sai ya ambaci cikin ayar da zamu ji ko ayoyin da zamu ji daga wurin Allah ma yanzu muddatar rabai wato muddar shayar da jariri nono wa ma ta'allaqu biha da abin da ke da rayuwa da wannan fi hali talaki wato a lokacin da aka samu rabuwan aure tsakanin uwar yaro jaririn kenan lokacin da ta rabu da abin nan da uban jaririn lianna al karama huna kullahu fil mutallaqati domin duk ma an gano da ake ta take ta yi tunda muka lokacin da muka fara bayani farkon wannan wannan wannan nisfi wal mudallaqat rabbasna bi anfusihinna duk ana magana ne kan me kan hukunce hukunce da suka shafi matan da suka rabu da mazan su mazan suka take su فقال تعالى في الله يكي والوالدات والوالدات يربئن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا تفالا عن تراض منهما وتساهل فلا جناح فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترجعوا أولادكم فلا جناح عليكم فلا جناح walwalidatu wato iyaye mata kenan Mu mudallaqatun aw ghayru mudallaqatin sakakku ko waɗanda suke wato karkashin igiyar aure to ga ga ga ga ga doka yurdina auladahunna za su shayar da ƴaƴansu aina yurdina hum su shayar da ƴaƴansu fal irda'u min qasa'is wilada wato shayar da yaro nono yana daga cikin abubuwan da suka keɓanci haihuwa la min qasa'is zawjiyya ba wai abubuwa ba ne da suka da suke da suka keɓanci auratayya kawai a in dai ita ta haife shi ko da an rabun ita za ta shayar da shi ba za a ce ai inda mai ta zai zaujiya ne da sun rabu da sun rabu da uban ta shi kenan ba za ta shayar da shi ba shayarwa wani abu ne da ne daga cikin abubuwa da na tafa'is na na haihuwa tun da dai ita ce mahaifiyarsa sai dai ya kamata ta shayar da shi sawa'un tana matar ubanka ko kuma sun rabu da uban ولهذا ورد في الحديث yasa ya zo cikin hadisi anna haqqu bil waladi ma lam tatazawwaj ita uwa ita take da haƙƙin ta lura da ɗa da renon ɗa yana hannunta matuƙar dai bata bata yi aure ba to ko da za ta yi auren ko da ta yi auren abin da yasa aka ce malam ta zawwaj din nan domin in ta yi auren wannan lokaci ta ciru zuwa ga wani jagoranci jagorancin sabon miji ba za a kallafa wannan miji ba saboda auren da ya a ce za a kallafa masa wata yi lura da ɗan da ba nasa ba shi yasa lokacin da ta yi aure idan mijin bai bada izini ba a wannan lokaci lura da yaron sai ya koma zuwa ga wani nata ko ya tumatta ko kakanta ko wata gugunta ko wata yasindunta haka dai amma habana wato reno ko lura da yaro karami wato a hannun mata yake an fahimci abin idan aure ya kare sannan kuma ga yaro karami muƙaddara ɗan shekara ɗaya ɗan shekara biyu ɗan shekara uku to ya za a yi uba ba da dama ya ce to bar ni ni ɗana ka za ka samu wasu wawa ta ne da ɗana sai ka ce ya san wahalar haihuwa saboda samun sarari yana da ƙarfi yana da abin nan ce a ba ni ɗana sai ka ce shi kada ya haihu ni namiji shi kada yana haihuwa ne to ba a haka uba ba da dama ya ce a ba ni ɗana mai haƙƙin abin nan ta yi raunin ko ya yi raunin yaro ita ce uwa ta zai zanna wurin uwansa har ta shekara bakwai kowa ita take lura da shi amma uba shi ne mai ɗaukan ɗawainiya shi zai ka kawo masa abinci shi zai kawo masa abin sha shi zai kawo masa abin sawa sutura shi zai biya kuɗin inda zai rika zama idan ya shekara bakwai a wurin wasu maluma kamar shafi'iyya suka ce to a neme shi ko a neme ta yaron ko yarinyar hukuma su ce to ga babanki ga kuma gyatumarki ko ga babanka ga gyatumarka wanne ne kake son ka zauna da shi a wurin matsalar shafi'iyya idan ya ce babansa ne to shi kenan sai a babansa ya ɗauke shi ko babanka ya ɗauke ta in kuma za ci gaba da zaɓen uwarta za ci gaba da zama wurin uwar wannan matsalar shafi'iyya sauran maluma suka ce a ah, ba magana shekara bakwai yi. ɗa namiji ko iya mace za ta ci gaba da zama tare da uwarta uba kuma na ɗaukan ɗawainiya har sai ɗa namiji ya balaga haka nan iya mace har sai lokacin da ta yi aure kuma mijinta ya saru da ita yanzu tana ƙarƙashin miji kenan a wannan lokaci za ta koma ƙarƙashin lorar mahaifinta to da za mu kaddara uban nan da uwar duk suna anguwa guda uban ya ce to tun da shari'a ta haɗa ta ni ne zan ciyar da yaron nan ko zan ciyar da yarinyar nan saboda haka duk safiya ta zo ko ya zo ya karya a gidana bayan azahar ko kusa da azahar ta zo ko ya zo ya ci abinci a gidana in da rawa ta zo ko ya zo ya ci abinci shari'a ce ba ta da wannan dama baka isa ba ka ɗauko abincin ka kawo inda yake ko inda take a gidan uwarsa har da mun fare kawai ya mai cewa dole sannan kuma za ta biya kuɗin haya ma dole abin nan wannan zama din da za a yi da zai yi saboda haka masu cewa a bani ɗana ne da ɗana wannan jahilci kenan da kuma rashin sanin inda shari'a ta fuskanta na'am na'am ai wani lokaci aka samu wannan saboda sanin aibu an san wani lokaci saboda rashin sanin shari'ar in ta ce ga ɗanka sai ka gaya mata aikai ka a ki ni dai ni zan ba kuɗi dole ni zan ba kuɗi da za ki lura da wannan da da sauransu ga yadda shari'a take ga yadda shari'a take da za a kaddara za ta jefar da ɗan ta tafi don ta kara za ka haushi wannan kuma kuma tana iya hukunta ta domin da ita da kai da ɗan ko da ɗiyar duka bayi ne na Allah ba za a halatta mata ba saboda tana uwa kawai shi ke mata jefar da yaro ta san uba uba zai iya lura da yaro ne ko zai ba shi nono amma dai saboda ta yi hushi suna so tana so ta saka damuwa da sauransu wani tana iya barin yaron sai kuma ta horar da ita a bayar mata da yaron sa'an nan kuma a hukunta ta abin da ake gani shine maslaha na'am yarduna auladahunna za ta shayar da ƴaƴansu haulaini kamilaini shekaru biyu cikakku ai amaini shekaru biyu kamilai ne cikakku kamilai din nan mu'akkida sifa ce mai karfafawa an ce haure ne shekaru biyu kada ka tsammani cikin shekaru kuma ana ragewa haka sai aka ce kamilai ne zama cikakku wannan ya haka an yi menene an cika shayarwa kenan amma ba ya wajibi bane wannan amma ciko da yin ana son a yi a shayarwa cikakkiya to shine a shekaru biyu yaro ya sha nono har shekara biyu ايوه نعم ماذا يأتي والإرضاء في شايد وتجاريري نونو يكون واجبا كتير كان زمن تو واجبي ويكون مندوبا كتير كان زمن تو مستحب فالندب عند عند استجماع ثلاثة شروط يعني زمن تو مستحب إذا samu sharuɗa أوكو in sharuɗa uku suka haɗu A الشرط الأول شرعي نفرقه قدرة الأب على استئجار idan uba yana da iko wannan muna magana uwa ta shayar da ɗanta wani lokaci yana zamantowa wajibi wani lokaci kuma yana zamantowa ba wajibi wani mustahabbi zai zamanto wajibi idan aka cika sharuɗa uku sharaɗin farko ya zama uba yana da ikon da zai yi hayan mai shayar da ɗan ko ƴar yana da iko yana da kuɗi yana da dama yayi wannan to wannan lokaci bai zama wajibi ba uwar ta shayar da ɗanta ko ɗiyarsa tunda uban yana da iko ya biya kuɗi wata ta shayar da ta shayar da wannan yaro ko larabawa da suna da irin wannan al'ada eh, abin nan musamman masu hali in suka ji sai su ba wasu matan su shayar da su nonon su su ba nonon uwayen abin nan ba الشرط الثاني شرط النبي وجود غير الأم واتو سامو واتو ونن أوا أسامو وجب أوا السبا أساميتا ذات شهادة شيئين وبعد أن يكو يبيع كودي أشهادة شيئين كما أنسامون ذات شهادة شيئين شرط النبي كما الشرط الثالث شرط النبي كشيني قبول الولد إلى بدل غيري رمان سلطان يا إبدا wato ya karbi nonon wani uwarsa akan samu wani ba zai ba zai iya shan ba zai iya shan ba zai karbi nonon nono ba sai nonon uwarsa yawwa wal wujubu mala yace to uwa ta shahid da ɗanta yana iya zama wajibi inda takdi wajibin ne na lokacin da aka rasa ɗaya daga cikin sharuɗan nan uku a wannan lokaci dole uwar ita ce za ta shayar da abin nan ɗan ko ɗiyar zalika liman arada an yutimma ar da muka ce haulaini kamilaini din nan wato uwa ta shayar da ko uwaye su shayar da yayansu shekaru biyu cikakku wannan ga waɗanda suke so su su cika abin nan shayarwa din ya zama to fiye shi a cike babu kare ba daidai bane a ƙara kan shekara biyu amma ana iya ragewa. idan an ga akwai matsala cikin shekara ɗaya ma ya yaro babu wani matsala wa al mauludi lahu ay al abu wajibi ne akan wanda aka masa haihuwan wato uban rizquhunna ay amul walidat a lokacin sha'awan ko da an rabu dole ne ya ciyar da uwar wace su wata hunna kuma ya ba su sutura har yanzu uwayen alal irbai akan wannan shayarwa da suke yi in kunna mudallaqatin in za kunna mudallaqatin in zaman to sakakko ne min al-mawludi lahu daga wato wanda aka masa haihuwan wato uban talakan ba ina wato saki wanda yake yankikke ya da bakai alaqatin nikahi saboda rashin wato abin nan alakar aure a tsakanin su wani kaddara saki ne na uku ko saki ne na kul'i da sauransu idan kuma tana karkashin sa ne to ba magana tana matarsa kenan ko tana abin nan sakakkiya ce amma take raja'i idda matuƙa idda bai kare ba wannan ba sai an ba sai ya biya ta kuɗi ba na shayarwa saboda tana uwa kuma tana ƙarƙashin auren amma har ga an rabu yankakken abin nan dole sai ya biya sai ya mata wannan shayar da yaro kamar da muka yi bayani ɗazu malam ya ce wa fil ayati dalilun ala wujubi nafaqati alwaladi a cikin wannan aya akwai hujjar da ke nuna mana cewa ashe wajibi ne akan uba ya ciyar da ɗansa me yasa bi ajizi saboda yaron ba zai nema kansa abinci ba wa ajma al ulama ala annahu yajibu ala al abi nafaqatu awladi al atfal alladhina la mala lahum maluma sun ijma'i akan cewa yana zama wajibi akan uba wato ya ciyar da ƴaƴansa alladhina la mala lahum wa inda ba su da dukiya ba su da dukiya da za su ciyar da kawunan wajibi ne uba baya ciyar da su a bisa ijma'in maluma bil ma'ruf ai mutar da shari'a ta tsara ai tuqaddaru nafaqatu bil ma'ruf shar'an bi qadri taqati ana kaddara wannan ciyarwa kamar da shari'a ta tsara za a dubi kuma irin gurgurdun karfinsa idan talaka ne ba za a kai kullum sai yanka musu kaji ba ko yanka musu rabbi wani abinci ne su tsada shinkafa ko ko ko masara ina ga yanzu irin garin masara nan da aka kawo daga iwa da zai shinkafa ma tsada almuhim dai gwargwadon karfinsa ba za a ce sai irin abinci ka ba eh abin da yake ci to irin sa zai ciyar da muna da lokaci aha na to la tukallafu nafsun illa wusaha ba a tsorawa rai sai abin da za ta dauka duk abin da shari'a ta tsara din nan to a bisa tarkibin da Allah ya wa dan adam tsarin na iya dauka saboda abinda kawai yake kanmu shine muke da saniya duk abin da Allah ya rubuta mana cewa ya wajabta mana kaza ya wajabta mana kaza to zamu iya ne la tudarra walidatun bi waladiha ba za a tutar da uwa ba saboda dalilin dan da ta haifa ai bi an tukra ala al-irba'i idan kana a ce za a tilasta masa sai ta shayar da yaron idan take ba za ta shayar da shi ba wala yudarra mawludun lahu bi waladi hakanan shi ma'ana ba za a cutar da shi ba saboda dalilin ɗan da ya haifa ai bi sababi ko bi sababi bi an kallafa fawqa daqatihi a ce yanzu za a dora masa ko da karfin sa saboda wannan ɗa da ya haifa a ce sai ka biya kaza sai ka biya kaza sai ka ba da kaza alhali kuma abin yana sama da ikon sa bai kamata a yi haka ba wa alal warisi wa alal warisi ai warisul abi al sabi وهو السبيل أو على وليه في معاله مثل ذلك kamar da ba za cutar da uwa ba saboda abin da ta haifa ba za a cutar da uba ba saboda abin da ya haifa da za a kaddara babu uban ko wanda zai wakilce shi wasiyinsa ko wanda yake waliyansa wanda in baya nan shi zai lura da wannan yaron to shi wannan waliyin ko wannan wasiyi shi ma ba za a cutar da shi ba ko za a tsara shi ne a bisa maslaha a bisa yadda karfin uh, uban yake ko a bisa yadda karfin uh, uwar yake fa in arada idan su iyaye biyun suka yi nufin fisalan aiki faman su yaye yaron ai kabilar haulaini sun kafin cikin shekaru biyu sadiran an tarabin kuma bisa yarjejeniya tsakanin su yarda su yarda dukan sun amince uwa da uba sun yarda to yaron nan ya za mu za a yaye shi yaye shi bayan shekara ɗaya da rabi a bayan wata ashirin a bayan wata goma sha biyar in sun ka yi tafaki tsakanin su babu wani damuwa shari'a bata haramta musu ba shi ne an tarabin min huma wa tashawurin da kuma shawartar juna alitafara eh, maslahatar sabiti saboda irin yadda ake ganin akwai bayyanar maslahar yaro a cikin a shayar da shi din cikin wata 20 misali ko cikin abin nan eh, wata goma sha biyar misali to in suka suka suka daidaita fala juna alaihima babu laifi a kansu wa in arattum ya ku iyaye iyaye maza kenan idan kuka yi nufin an da auladakum in kuka yi nufin ku shayar da ƴaƴanku marabi a ghairal walidat wato nonon wasu matan ba na iyayensu da suka haife su ba nan ma fara zina alaikum ba da lauhi akan fihi idan sallamtum ilayhinna ma ataytum idan kuka sallama abin da kuka ba su ay aradtum itahu lahunna min al-ajl idan kuka biya wa'incan matan wanda za su shayar muku da yaran da yaran naku in kuka biya su ba tare da kun zalunce su ba shari'a ba ta haramta muku ba shari'a ba ta ce dole sai uwar yaro ne za ta shayar da shi ba wata kullum ku ce Allah wala mu ku sani anna Allah lalle Allah ya mata amaluna ga abin da kuke aikata duka basirun ai yana gani ba wani abin da yake koyuwa gare shi alhamdulillah rabbil alamin kuɗi dai mun samu naira dubu ɗari aha dubu ɗari da naira ɗari biyar alhamdulillah Allah ya saka da alheri saboda haka yana na samun kuɗi insha Allah ba ma ba ko gida wannan masallaci na mu kafin Ramadan ya kare a dai ranar idi uwa uba wata kira mu kai miliyon ko kuma mu zarce miliyon Allah ya taimake mu adalci